cikin shirin na mu tattauna ah, mun kalli yadda tarihi ya samu asali yadda ake ganin cewar 'yan najeriya sun yawaita a ƙasar sudan kuma har ta kai wannan kadami da ake ciki da rikici ya ritsa da su to dan lokacin da ya rage mana ina kallon ah, batutuwan nan cikin gida najeriya ba bashi yana da kyau mu dan yi waiwai akan abubuwan da suka faru bayan zaɓe akwai eh, kallo da aka yi wa eh, shi kansa zaben da aka gudanar da aka saka shi a faifai aka ga eh, yadda al'amuransa suka gudana da kuma abin da ya biyo baya wannan zaɓe da aka yi na ranar 25 ga watan fabrairu da aka zaɓi sabon shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya mm. ah, da kuma zaben da aka yi na ranar 18 ga watan maris mm. zaben gwamnonin jihohi da 'yan majalisunsu na jihohi mm. ya alamta abubuwa daban-daban wanda a zahiri ake ganin kamar ko shakka babu demokradiyyar najeriya ta tashi daga mataki na na yarinta ta fara zama mutum hmm. wanda ya san ciwon kanshi yau kwa ka ce mutum kaga shi shi shi shi bai gama tsallakawa cikin zama matashi ba bai zama matashi bai kuma zama magidanci ba eh, eh, amma kuma ba yaro ba ne eh, ana ganin kamar a kuma wannan wani abu ne wanda yake nuna cewar la'alla yadda duniya take kallon najeriya sauya ganin cewar duk da irin kalubale da ake fuskanta mm. wannan bai hana wannan bai hana demokradiyyar ta dore ba yanzu shekara 24 mm, ake zance eh, jamhuriya ta hudu me za a gaya mana game da zaɓuɓɓukan da suka gabata alabashi sauran batutuwan sai mu basu idan mun dawo ranar litinin sai mu feɗe buri har wutsiya wato kin san da farko idan muka yi waiwai a dan tafiya hmm. shugaba muhammadu buhari ya yi shela ko ya yi kuwa ba ma'anar najeriya har duk zauren majalisar ɗinkin duniya mm. inda aka yi taro na kashi 77 wanda ake kira onga 77 kuma ya tashi a gaban ƙasashe na duniya manya wanda dama bakunansu ake tsoro mm. su ake so a ji ra'ayinsu ake ji kasu ce kasu ce eh, an ce an ce ga yadda aka yi ya faɗa a gabansu kuma duk waɗannan ƙasashen na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mm. waɗanda su ne suke juya fitilar taswirar diflomasiyyar duniya duk wakilansu suna gudan amerika ce da faransa da ingila da china da rasha da burtaniya ƙasashe guda biyar da kuma sauran mambobi ke sama da ɗari da wani abu ya ce ni a ɓangare na ba zan yadda a gudanar da zaben da duniya za ta kalle shi ba sai sahihi ba ko a cikin shirin na akwai mutanen da suka riga kiran mu a waya suka ce ai irin waɗannan alƙawuran da yawa shugaban ƙasa ya su amma ba su ga hasken rana ba muka ce musu wannan karan abu ne sabo da ban mamaki wanda shi shugaban ƙasa idan ya bari aka gudanar da su yin zaɓe wanda yake da wani al'amarin da yake da alaƙa da adalci to zai shahada ta ƙarshe a demokradiyya haka ne na ɗansa na faɗi wannan karo mm. ko ta kyau eh, ko ta kyau ko ta kwaɓe ko ta kwaɓe da aka zo kuma dama kuma shi ai shugaba idan yana cikin wata jam'iyya mutane sukan yi mamaki suka ce wai daga karshen dab da lokacin da za a gudanar da wannan zaɓe shugaban kasa ce wai a zaɓi jam'iyyar apc mai mulki nan ma na ce to ku ya kuke so a ce kun taɓa gani ko a amerika ko a ingila yau a samu shugaban kasa yana jam'iyya mai mulki misali a ce conservative gidan da aka yanke wa demokuraɗiyya cibiya su ma idan suka zo kowane tsuntsu in dai lokacin zaɓe ne gidan tara yake ko kukan gidan shi mm. america yan jam'iyyar republican in suka zo suna da mulki ta suke ba a taɓa gwamnati wadda take da sayi hancin ta yan jam'iyyar republican ba in suka rasa gwamnati wani lokaci abin ya juyin yar masu yan jam'iyyar democrat za su ce ba a taba gwamnatin da za ta taimaki duniya da amerika ba irin jam'iyyar democrat kowa suka kan shaki babu karkai tunanin wannan yana jam'iyya kana jam'iyyar republican kana shugaban kasa jam'iyyar ka tana mulki ka ce a zaɓi jam'iyyar democrat shi kuma wanda yake mulki kamar biden dinnan yanzu da yake dan jam'iyyar democrat a yi tunani a shekara ta 2024 zai fito fili ya ce a zaɓi jam'iyyar su donald trump yana da wahala a ga saka za a yi idan aka tsaya aka duba za a ga cewa da yawan nan din da aka zo gudanar da zaben nan 'yan najeriya su ne suke kuma dama mun sha faɗa muka ce ai shi zaɓe yakan nuna irin yadda al'umma su in sun gamsu ko da akwai matsaloli ba irin maganganun da ba a faɗa ba duba da irin yanayin yadda aka tafiyar da gwamnati da alkawarin da shugaban kasa ya zai yaki corruption cin hanci da rashawa za a kawo masu maganin matsalolin tsaro za a gyara tattalin arzikin ƙasa. muka sha faɗa a cikin wannan shirin muka ce ai dabara ta rage mai shiga rija idan 'yan najeriya suna ganin jam'iyya mai mulki ta musu yadda suke so hukuncin da za su yi wa jam'iyyar lokacin zaɓe shi zai nuna in sun gamsu ko ba su gamsu ba in daɗi ka ji ka ce ka ji daɗi mm. kenan in wuya ka sha ka ce daɗi ne wuyar kai ka sani ka jiyo jikin ka ne ya jiyo abin da ya kamata mutane su fahimta sunan wani littafi eh wai shi jiki magayi eh jiki magayi to ya rage wa wanda shi jikin nasa in ya gaya masa ko bai gaya masa ba amma idan muka kallo gundarin daga lokacin da aka fara demokradiyya kamar da kika faɗa shekaru 24 suka wuce abubuwa da yawa guda uku da suka fi tun dan najeriya mai son zaman lafiya su ne da suke faruwa a lokuta guda uku da lokacin da ake za a yi zaɓe kafin gabanin zaɓe da lokacin da aka yi zaɓa da bayan sa. da lokacin da bayan zaɓa kuma ba a taɓa samun zaɓe kama daga matakin gwamna zuwa matakin shugaban ƙasa ko 'yan majalisu a cikin tafiyar jamhuriya ta hudu nan da muke magana a najeriya wanda ya saka tsoro a zukatan mutane cewa zaman lafiya zai yi karanci duba da irin yanayin yadda masu neman madafin iko suka fito kai da fata ko a mutu ko a yare mm. ko a kokari ke sai na zama gwamna hawa sun su ma ake ganin kamar sun zo da wani lafazi eh, na nufin dasa faraku eh, a tsakanin 'yan kasa kwarai da gaske mm. amma daga karshe abubuwan da suka faru gabanin zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe da tsoron da 'yan najeriya suka saka a cikin zukatansu bai kai abin da ya farin bai kai abin da suka yi tsammani ba mm, mm. kin ga ko ba komai kamar da kika faɗa wajen gabatarwa najeriya ta fara tashi daga tunanin waɗanda suke tunanin cewa mai rarrafe ce wadda za ta dawwama a kan kafarta ba za ta ma iya tashi ta tafiya ba mm. to alamomi sun nuna ta fara takawa da kafarta kamar da kike faɗa ba su kai gacin ƙarshe da ake tunani ba amma koyaya wanda ba ya da kafa ana ganin rarrafe ya zama mutum ya zama mutum to ai kana da kyakkyawan fata in tafiya ta tafiya ba wai da woma zai in dai abin da ya sa shi ya hakan shine zai iya sa shi ya kara gaba to zai fi gaba din zai fi bayan lokacin da yake ciki abubuwa suka zo a kai zaben nan in kika duba zubar da jini hatta guraren da suka dinga barazana yankin bangaren waɗanda suke neman su tawari a ƙasar nan babu irin furucin da kudu maso yamma kudu maso yamma abubuwa suka zo na tsoratarwa mutane suka rika baro kudancin kasar nan yan arewa suna dawowa gida waɗanda suke ganin kamar cewa su ma ba su da safety a arewa din waɗansu suka rika sneaking out a boye suna komawa gida waɗanda kuma suka ga cewa zaman su ya zama irin shiga sojan ba da kare ne babu fita an shiga kenan mm. suka yi shahada suka kuma zauna a arewa nan domin in sun koma can gidan gaba kura ce baya sayaki gara ma su tsaya a nan din inda suka fi kima a wajen al'ummar arewacin kasar to dan kika tsaya kika duba za ki ga shi shugaban kasa ta fuskar cika alkawarinsa hmm. mutane abin da suke dauka lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙarƙashin jagorancin profesa mahmud yakub ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc a suwaji bola ahmed tinubu a matsayin shugaba waɗansu suka ce to ina alkawarin shugaban ƙasa waɗansu ma gani suke a ai shugaban ƙasa lokacin da shi shugaban hukumar zaɓe ke ayyana wanda ya ci a tsaye da zaben a shiga a da a ce a faɗi ga wanda muke so zama shugaban najeriya ana yin haka ne a demokradiyya ai dama dokokin demokradiyya yadda suka bada in an yi zaɓe in kaga cewa akwai kurakure kana da korafi-korafi da kuma hujjoji masu nauyin gaske wanda in ka je petition tribunal za ka iya gamsar da alkalai cewa zaben nan da aka yi kudin aka yi maka kuma ba a bi ka'idojin yadda ake zaben ba sabu bukano aka soke da yawa ko waɗanda suna cikin majalisa ma za a soke zaben su da yawa akwai wanda yana gwamnan ma za to duk irin waɗannan abubuwan babu abin da zai iya kawo ƙarshen maslahar abin da ya faru illa ka kai kukan ka yanzu idan kika duba zaben nan da aka yi ko ina a Najeriya in banda yan wasu jihohi kaɗan wanda kila wa'adin gwamnonin su bai kare ba eh. wanda tinuwa ɗin ba yanzu za a yi zaben aiki yanzu idan kika ce ita wannan kotun kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe cike suke da ƙorafe-ƙorafe a mm, matakai mm, da mm. kama da na gwamna kama da na ɗan majalisar wakilai kama ga ɗan majalisar dattijai kama ga ɗan majalisar jiha duk in kika ce lodi akan lodi hmm. na waɗannan petitions ɗin da ake da su suna nan a gaba kuma akwai ƙorafe-ƙorafen da kin san kuma dama yanzu idan misali abin da ya shafi korafe-korafen da ya shafi zaben gwamna da aka dama kamar yadda tsarin ya bada wata shida za a yi ana ta tsallan baɗa ke ta fuskar shari'a legal trust na ake faɗa tun daga lokacin daga tribunal za ta fi ko za ta fi kotun koli ta Allah ya sana ake faɗa Da ƙarshe kuma idan yakin ya ƙare ka kasa kai labari to sai ka kayan da makaman ka to waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda yake sun faru kuma ni abin da ya bani sha'awa kuma a zaben sai na ji wata sabuwar fahimta ta zo wa mutane waɗansu sukan ce to tun da addu'a ita ce abin da muke yi allah ya ba mu shugaban da ba zaɓinmu ba ne ba zaɓin shi ne daga lokacin da kace zaɓin su ma na taɓa tambayar wani nake cewa ya kake faɗar haka ya to wani irin expectation ne mai shugaban muhammadu buhari ya gwamnati ta kasance haka ya gaya ya ce don haka ashe zai fi mafi zama dabara mm. a gare mu mu ce Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi a barwa Allah ya eh, eh, Allah sa idan shi ba ya kuskure mm. kuma ba ya sabon aiki to duk irin waɗannan abubuwan maimakon a ce an yi amfani da hanyoyi na zubar da jini a ce wai ba a yi da wata gwamnati da aka kafa ba bayan kuma akwai dokokin ƙasa da suka nuna wa mai neman haƙƙi ga hanyar da yake samun haƙƙinsa ba ta zubar da jini ake neman haƙƙi ba a yi amfani da hanyoyi waɗanda dokokin ƙasa suka tanada wa ɗan ƙasa ya nemi haƙƙinsa da rights legal rights ne a kotu ka je ka shigar da ƙara in ka ga zaɓen gwamna da aka yi daidai ba shigar da ƙara je ka da hujjoji je ka da weti evidences hujjoji masu ƙarfi to sai ka je gaban alkali ka gamsar da alkali cewa zaɓen nan da aka yi haramtacce ne bai kuma kai ga gacin ya tsallakar da wanda ya ci zaben ya rike shugabanci ba haka yake ba ma ka je ka tunzura mutane kai mobilizing ɗin rebellion ana wani tawaye ana zubar da jini a hana mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali har ma a dalilin haka wani ya mutu don duniyar wani duniyar da kai ba za ta amfani ka ba in ya same ta wannan shine abubuwan da ni na kalla wanda ya bani sha'awa sannan kuma su waɗanda su suka samu dama suna da kalubale a gabansu kalubalen da yake a gabansu kowa ya san najeriya tana da buƙatar a sake saisaita mata alƙibla kuma dukkan wasu abubuwa na farko da idan kika duba tattalin arzikin kasar najeriya yana da bukatar a masu garan bawon na gaske yanzu maganar nan da ake miga watts wutar da ake ba kano suna da cikawa 140 ne yana ganin in ba manta ne ba abin da karanta a jarida ake raba musu ake raba musu a disco din kano dan kyar kuɗin ma ai kwanaki ta ba da hakuri duba da irin abubuwan da ta bayyana cewa matsaloli ne ba nata ba mm. matsaloli ne da suka bullo da asali daga inda ake harbo wutar can gidan wutar eh, can gidan wutar ita kanta hukumar take rarraba wutar a matakin kasa ta yi bayani da yawa daga cikin na'urorin da ake amfani su ana bada wuta tun ana ce da bature zaki a kafa su da kuma irin kafofin da ake samar da wutar da irin matatsin ruwan irin su kayan ji da shiroro inda ake an ce rani ya tadda eh, an ce rani ya tadda su kaga sai mai ta addu'a tun da mun ga alama hadari ya fara ka kenan kenan shi dan Najeriya ba zai taba ganin wuta ta wadace shi ba sai idan damuna ta yi watakila madatsin ruwan sun yi ambaliya ne aka rasa yadda za a yi kada ruwan ya lalata injin ai da damunan ma ba sa samuwa sai bayan ta ita ma da damuna eh sai kaka to saboda haka idan aka tsaya aka duba za a ga cewa kalubalen tattalin arzikin kasa ko da ta bangaren makamashi duk shugaban da zai zama shugaban najeriya yanzu in kika duba tun daga lokacin da aka fara jamhuriya ta hudu a shekara ta 1999 zuwa yau kadija maganar batun wutar lantarki nan baya karewa duk wanda ya zo dan siyasa zai yi alkawari da ire irin irin wannan matsalolin yake kafa hujja ga wanda zai yi zaɓe ya kalla a matsayin hujja ya bashi mandan ɗansa ya zaɓe shi to in kika tsaya kika duba za ki ga waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke ta fuskar makamashin kenan da kuma matsaloli na tattalin arzikin kasa da irin dimbin ɗimbin basussukan da ake zuwa a karba a hukumar ba da lamuni na duniya wanda su ne suka dakile ci gaban gobe mu je a asusun duniya je ba mu je babban bankin duniya World Bank gata mu je Paris Crown citta mu je mun zama dai alaba ku mu samu zama alaba ku mu samu kuma akan kalli karfin kadarar da muka mallaka ake duba ta a matsayin mun cancanta a bamu bashin ba dan kauna ake bamu ba yau Najeriya inda Allah bai yi ta mai arziki ba bata isa shugabanninta su tunkari waɗannan hukumar ba da lamunin ba su je su ce a ba su lamuni ko kallon ka kai sa'a a kalle ka a matsayin wanda kake da bukata a baka sadaka a baka shine foreign aid da suke bada a kasashen duniya kin ga ta fuskar tattalin arzikin kasa cike take da kalubale ga duk shugaban da zai zama shugaba a 29 ga watan mayu a babban aikin da yake gaban aswaji bola tinubu zaɓaɓɓen shugaban najeriya wanda cikin bai ganin ma daga nan zuwa 29 ga watan mayu ya wuce kwana 30 ne kwanaki 34 ne insha Allah 34 ne sannan kuma da matsaloli irin na tsaro dama ita gwamnati gadatta ake kuma ci gaba ake da abin da aka gada inda matsaloli wanda ya gaje te kalli matsalolin ya yi maganin su waɗannan batutuwa za mu zo mu ɗauke su sala sala bayanin su sala sala to amma kuma yanzu misali kaga kamar salon da zaɓuɓɓukan suka ɗauka eh. zaɓuɓɓukan da suka gabata saboda eh, su suke haskaka alƙiblar da mutane suka fuskanta hmm. na yin biyayya da mubaya'a da miƙa wuya ga watakila shu sabon shugabancin da zai zo hmm. eh, misali in ka kalli eh, abinda ake cewa eh, fahimtar yadda aka tafi da siyasar hmm. da zaɓuɓɓukan sai ya zama kamar an sha ta layi eh kwarai da kudu alƙiblarsu daban arewa sai ya zama kamar alƙiblarmu daban sai ya zamana a arewa kamar eh, mutanen arewa da jagororinsu waɗanda suke a saman teburin siyasa hmm. sai suka yi amannar cewar to ai duk wanda aka ɗauko ma mu babu komai ma damar zai yi abin da ya kamata eh, misali hmm. an ɗauko jam'iyyar apc ta ɗauko bola ahmad tinubu a matsayin ɗan takara hmm. kuma 'yan arewa su suka yi uwa suka yi makarbiya wajen tallar wajen talla hajarsa eh, har kuma aka aka kai ga cin magaci amma 'yan kudin bola tinubu mm. inda ya fito mm. da makwabtansu na mm. kudu maso yamma ba su karbe shi karba irin ta yadda mu nan arewa muka tafi kamar Uh, sami'ina ina wa ɗana <laughs> misali <laughs> ko kamar misali haka to idan za a yi tafiya mm. wannan gwamnati mm. tun da gwamnati ta samu in za a yi tafiya sai mu a arewa tun da uh, mu na nan mu muka ɗauki ragama uh, aka fi jin zaƙin muryarmu a tallan wala amatin sai mu ci to ai mu roman mu sai ya fi na kowa an aka tashi zuwa a kwana to akwai tsoro waɗansu suna ganin cewa duk da irin yadda suka nuna ƙauna ko kuma hmm. suka yi tallashi wannan mai zababben shugaban najeriya waɗansu suna jin tsoron kada ƙabilanci ya taka rawa in ce ko kaji saboda wannan abubuwa ne waɗanda suke suna da ban tsoro wanda waɗansu suna jin tsoron cewa ba girin girin ba ta mai tun da an kwata tun da an kwata sannan kuma wasu suna ganin cewa kila shi zababban shugaba ya kalli cewa najeriya ba karamar ƙasa ba ce wadda za a yi mata irin wannan kwasar karan mahaukaci hmm. ƙila ya kalli akwai da buƙatar da ke akwai ta a samu daidaito ta wajen tsarin yadda za a tafiyar da al'amuran da suka shafi ƙasa kuma su idan kika lura su 'yan kudancin da wannan tsarin ya nuna aikin ga zaben da aka yi mutane suka ce wai addini ya yi tasiri addini ya yi tasiri saboda haka in ka tsaya in ka tsaya ka duba ka dice za ga cewa waɗanda suke da tsammanin cewa ba lalle ba ne a tafiyar da gwamnatin a irin yadda suke da tsammani mm. ya kuma bambanta da ra'ayin wanda suke ganin cewa kada a yi mamaki ko gwamnatin bola tinubun kanta mm. ana satin wuta a makera sai a ganta ta bulla a gidan zane eh masaka kenan eh. <laughs> gidan zane kai <laughs> dole baba alai sami ba ce wannan yan tawaye wace iri ce alhaji kai salisu sambaji ne mm. to in kika duba za ki ga cewa wannan tsari wanda ake tafiya kamar yadda shugabanci mutane suka ce wai mu daina zabi zabi irin namu na san zuciya eh. mu rika bawa Allah zabi kuma duk lokacin da kaji mutum ya ce kai lokaci yayi da ya kamata mu ba Allah zaɓi ya ce can baya ya ce irin waɗannan nan ne ko Khadija ba karamar wahala yake ba to amma abin da ake so duk wannan abubuwan da suka faru idan aka yi zaɓe a ko'ina a duniya da wanda ya zaɓe ka da ɗan ku da wanda kuke yare ɗaya da ɗan ka da wanda ba ɗan jam'iyyar da wanda ya ma rana da wanda ya ma rana da wanda ya kwayewa ma baya da wanda ya kwaye maka baya idan aka so maganar jan ragaman shugabancin ƙasa to ya kamata a tabbatar da equity and justice adalci wannan adalcin mm. a wannan tafiyar da ke take shirin karewa 'yan mm. arewa suke ganin kamar su ba a yi musu adalcin ba hmm. da aka tashi sai ludayin eh. na ba da roman demokradiyyar hmm. sai aka ce wai ya karkata wani kwibi daban eh. to shi ne ai halin ɗarɗin da ake yanzu eh. babbar magana da kuma abin tambayar da su waɗanda suke tunanin cancantar zaɓar bola tinubun to kuma fa kada su yi tunanin a wata rana da za su dawo su yi korafi in ma an samu sabani mm. ne yanayin yadda wanda ba fata ake wanda mu ba fata muke eh, ba ai duk abin da muke fata a nan shine duk ɗan Najeriya mm. ya samu sa'ida ta fuskar shugabanci tunda kowa ɗan ƙasa ne duk wanda yake a ƙasa yana da haƙƙi a wajen hukuma da yana ta yawon shi amma daga lokacin da duk da ba so ake ba wani aka ya zo ka koma ka tambayi mutanen da suka ce fifiko da fifita da cancantar hakan ya sa su kai haka to ina tunanin su ya kare saboda haka wannan wasu abubuwa ne a dunkule wanda in ka kalle su da idan basira suna da fassara mai kamanni daban-daban saboda haka mu dai abin da muke kallo a nan gurin ita Najeriya abubuwan da muke gani suna faruwa a irin kasashe irin su Gambia irin su Sierra Leone irin su Guinea irin su wane mm. waɗanda sai ke hatsi kasashen Afirka fiye da goma waɗansu da kyar suka wuce population na jihar Kano ba za a yi tunanin za mu tafiyar da tsari irin na gwamnati irin kuma shi kanshi asuwajin ya yi alkawarin cewa zai ba duniya mamaki tukin ga shi ma duniya ta dora shi kan shi mamaki ta wace irin fuska kamar yadda manema labarai suka mai tambaya a wata ganawa da yasu ya ce yadda zan tafiyar da gwamnatin da zan tabbatar da equity and justice wajen nuna daidaito ga kowane ɗan ƙasa yadda za a tafiyar da al'amura in ka ce za ka gyara wutar lantarkin najeriya sai ka ce bari ka gyara wutar lantarkin kudancin najeriya ka gyara ta arewa su dawoma a cikin duhu wannan equity ne ko justice ba shi ne ba ba adalci in ka ce za ka karɓo basussuka daga daga hukumar ba da lamuni na duniya domin ka ayyukan raya kasar dauki in ka zo za ka ayyukan raya kasar to za ka ce a ko wani yanki da nake ganin ya kamata in fifita in raya su in kyale wani yankin shi ma ba equity bane ba justice bane ba ba adalci bane ba in ka ce za dukkan wasu matakai na tabbatar da tsaro a cikin kasa za ka ce bari in ba wani yanki tsaro bari in kyale wani yanki su sa ya fama da kansu su kare kansu wannan ba shugabanci bane na gari in ka ce za ka yaƙi cin hanci da rashawa wajen daƙile duk wata ƙofa da kuɗaɗen al'umma za su zirare a kan shiga cikin aljifan waɗansu 'yan tsirarin mutane mm. za ka ce a'a shi kenan duk wanda ya aikata ba daidai ba ta fuskar hana in ya fito daga yanki na ba don ba shi kwaba haka yake shugabanci duk waɗannan abubuwan katija shugabanni satar amsa ce a su in kana so ka tabbatar da shugabancin da zaka karbu yanzu idan wannan gwamnatin ta zo ta hau kan karigar mulki kwanan ta ɗari na farko ne zai iya gane wace irin gwamnati ake da ita ina ina aka ina ina ce alƙiblar ina ce alƙiblar saktabi ko kusurwa take kallo ko kusurwa take kallo mita 93.1 a zangon FM ma sauraro kuke tare da mu a cikin shirin na mu tattauna na wannan rana lokaci yayi da za mu kasance tare da ku a tsarinmu na faɗin ra'ayi Sufuli bakwai sufuli sufuli tara uku ɗaya tara uku ɗaya tara uku ɗaya shine layin da za a same ma kai kamar yadda za ku iya aiko da sakonninku a dandalinmu na facebook da muke gabatar da shirin kai tsaye har ma da dandalinmu na whatsapp layin sifili tara sifili takwas bakwai daya biyu shida bakwai daya biyar da za ku iya aiko da sakonnin naku salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullahi an tuka dija kuna magana da sunusu komai da ruwan kadar mana gabas karamar hukumar tarawih To mece ce tambayar ka? Ina ma nan kusa da wannan gidan rediyo mai albarka na ce bari in tsaya na ji kuna tattauna abin da ya shafi shugabanci kamar wannan shugabanci na sabon shugabanci. To mu gaskiya wannan sabon shugabanci ni dai tana wa bangaren muna musu fatan alkari kuma muna sa ran cewa insha Allah za a samu canjin gwamnati game da akan baya. Kuma abin da nake kira ga mutane ya kamata a ce a rika yin fatan alheri abin da ake tunanin ba za a yi ba sai ga Allah ya kawo ayi kwarai da gaske ni fatan da da nake yi kenan ko ba ta ba ina masa barka da sallah kuma da Allah zai sa ma ka fito yanzu ina nan ina ina fita da gidan rediyon dan bai fita ku kadan ba ai da mu gaisa to ba komai mun kusa mutuwa sunu su komai da ruwanka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am da wa muke tare to kadija da baba ba shi ku da rana me ce ce tambayi ka wa muke tare alhamdulillah da fatan dai an yi sallah lafiya qaribullah nafsi nafsi akan layi to alhamdulillah baba ba mun ji inda kuka yi sukuwa da zanya dangane da abubuwa daban-daban to ni tambaya ta ga baba ba shine game da wannan dan rikici da ake a Sudan ya kamata da a zuwa dan bamu tarihin ne ma su masadi dalilin ma da yasa ake wannan dan yaƙi da ake a can sudan inda ya ba da tarihin dangane da alaƙar da su najeriya musamman ma wannan alaƙar tasu da su to yana ga eh, eh, eh, a shirinmu na jiya eh bai biyo mu ba ba shi da batur eh kwarai da gaske ba ka da mm. batur eh ba shi da batur la ba shi da batur salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah alhamdulillah magana da na babu mai jini ko makira da abuja to muna tare da kai na baba wani da ku amma na san ina da yakin insha Allah ana shi na yawa bashi an bashi fata alkhairi wannan gidan radio ubangiji Allah ya dauka shi mana amfani kwarai mana amfana kwarai da gaske da wannan shirin da kuke ji to madalla saboda yanayin na ah, murya mm. ah, muryarsa bata fita sosai ba eh assalamu eh, alaikum Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Da muke tare. Wato kai tsaye ne muku fatan alkhairi kuna magana da Ahmad Ino Ibrahim jitori mun auzunawa mangoro uku akan layi. Mecece tambayar ka? Eh wato gaskiya ne bashi an bashi gaskiya mu ne maka fatan alkhairi muna jin irin wannan gudunmawa da kake bayarwa a cikin wannan gida na gidan rediyon Arewa. To tambaya ta shine ga bashi an bashi. wai da yake maganar cewa mutanen najeriya wajen mutum dubu arba'in da yake magana ai wannan mutanen ai jihar kano ne a cikin wannan a can kasar abin nan din sakamakon da na ji yana cewa mutane dubu arba'in to ai wannan mutanen jihar kano ne shine ni kuma abin da na tsaya ne tunani sai na gato ta yaya za a ce mutanen najeriya a ce suna can har wajen mutum dubu arba'in a can waɗanda kuma ko zaɓe ma ba su yi ba ba ma su yi rijistar zaɓe ba kuma a ce kuma har mutanen suna can kuma gaskiya ya kamata a ce wannan mutanen a najeriya sa su yi kokari su san yadda za su dawo mana da waɗannan mutane saboda mu ma nan mu dan samu karfin gwiwan a zuwa a kidayar mutanen najeriya ina muku fatan alkhairi ahmad ino ibrahim je a auzuna mun gore ku ku tashi lafiya kai ce yana ga wanda ya kira wayannan watakila lokacin da muke wannan bayanin ko dan hankalin shakar. Mm, ina ga ya dan gusa ya gaske ka dan gusa ba ka ji mu yadda ya kamata ka ji mm. mu ba amma duk wanda ya ji mu ya ji yadda muka fayyace bayanin ba wai ni ne na ce mutanen Najeriya dubu arba'in ba kiyasin da ake ne ai ba manta ba inda ka bibiye mu na ce ai in aka dubi tarihin lokacin da mutanen Najeriya suka je Sudan ai sun bi gaban ka kira su mutum dubu arba'in ina ganin kila lokacin da yake sauraron mu watakila ko hankalin shi yana wani waje wani abu ya dauke mai hankali ya ce assalamu alaikum da fatan kuna lafiya yawan korafe-korafe da suka kasance daga wannan zaben ya nuna cewar zaben da aka yi ba shi da ingancin da baba ba shi ke faɗa karancin korafe-korafe shine yake nuna zaɓe ya yi daidai in ji usman a in ji muhammad usman to ina ga ai shi ita dama ai mutane guda uku ba su taba samun faduwa akan bukatar su ba suka ce sun yadda ɗari bisa ɗari kin san mutanen nan guda uku ko suwaye da ɗan bal da ɗalibi da ɗan siyasa ba wanda yake kokarin karɓar kaddara kai sai akan ya faɗi akan bukatar su. hada dan kwallo hada dan kwallo mita 93.1 wayar mu ta karshe assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wa muke tare Malama Khadija da Bawa bai barkan ku da rana. Warta ka dai wake kan layi. Magana Salihu Ado Kini shugaban kungiyar tsarin gyara da ke garin Bakin Tofa. Mece ce tambayar ka? A tambaya ta ko in ce ga hankali na musamman da kamar da dan mai bayani a koda shi mu duka kyautatawa shugabannin mu zato. Ba mm. abokan mu duka ajiye bambancin jam'iyya ko makamantansu. Mm. Da yanda aka ce an yi raɗe an kaɗa. Mm. To shugaba ya zama na kowa. Gaskiya ne. saboda haka mu musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya rubo da hannayensu to Allah ya sa su tausaya mana mu kuma mabiya Allah ba mu iko yi musu biyayya da kyakkyawan nafazi a kansu to Allahumma amin saboda lokaci ah, dole mu katse abin nan wayar a daidai wannan gaba ba ba shi sai a mana sallama akwai shirin mu na gaba na shirin noman lambu to kuma kin san baki manta ba kamar yadda muka ko ko ki rashin yayar mu hadiza alhaji subbo da ka sanarwa yau ne aka yi addar uku ubangiji allah cikan hajiya hadiza zumuncinta da kirkinta Allah kai kabarinta amin ya Allah da kuma ni duk waɗanda suke sauraron mu wanda ba za mu wani lokacin da za mu karanta sakon su ba mm. da wannan nake cewa goron da muka ba ku ce da yau da fatan kun ji daɗi da wannan nake cewa bisala to ma sauraro da fatan za a tara da mu idan Allah ya kai mu ranar litinin inda muke fatan sake shigowa a cikin wani sabon shirin na mu tattauna tare da kasancewa tare da ku yanzu kuwa sai a dakace mu a cikin shirin mu na gaba shirin noman